Gwamnatin jihar Ogun ta baiwa masu zuba jari tabbacin kare lafiyar su da dukiyoyinsu. Gwamnan jihar Ogun ibikule Amosun ne ya bada wannan tabbacin a lokacin da yake karbar malamai da ɗaliban makarantar sakandaren nan guda takwas da aka sace a kwanakin baya mai suna Nigeria Turkish International College da ke Isheri jihar Ogun da jami'an 'yan sanda suka gano su. Gwamna ibikule Amosun ya ci gaba da cewa. Gwamnan jihar Ogun Ibikulle Amosun ya ce duk wanda ke son yin harkoki a jihar Ogun ba tare da aikata wani laifi ba ana yi masa mara ba a jihar ta Ogun. Amma idan mutum yana son ya bata musu suna ba za su lamunta da hakan ba. Gwamnan Amosun ya ce sun ɗauki matakan samar da zaman lafiya a jihar. Kana ya yaba wa jami'an tsaro da suka gano mutanen takwas. sannan ya yi wa waɗanda aka gano barka. Shi ko kwamishinan 'yan sanda na jihar Ogun, Ahmed Ilyasu. a lokacin da yake mika ɗaliban da malaman su guda takwas ga gwamnan jihar Ogun ya ce suna nan suna neman sauran da sace 'yan makarantar da malaman su takwas. Nobody, and I will say nobody will be spared who is involved in this heinous crime and activity is just the beginning. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Ogun, Ahmed Ilyasu, ya ce ba wanda kuma ya jaddada cewa ba wanda za a kyale da zaran ya aikata laifi ko kuma yake da hannu dumu-dumu a wajen aikata babban laifi wannan so mataɓi ne kawai Ahmed Ilyasu ya buƙaci jama'ar jihar Ogun da su wa jami'an tsaro duk wani mai aikata laifi da maɓoyar masu aikata laifin don a zakulo su ɗaya daga cikin waɗanda aka sacin ta nuna jin daɗinta tare da godewa waɗanda suka gano ta da waɗanda suke da hannu wajen gano su. Idan ba a manta ba, mallaman makarantar hudu da ɗaliban makarantar hudu na sakandaren ƙasashen taki da Najeriya sun share kwanaki goma sha ɗaya kafin a gano su a hannun waɗanda na sace su. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.